Batun alaƙar ƙasar Rasha da ƙasar Jamhuriyar Nijar dai al'umma na ganin cewar ba cinya ba ƙafar baya bayan korar ƙasar Faransa ga shi kuma ana ƙoƙarin korar rundunar ƙasar Amurka. Amma a wane dalili a wane sila da a ƙara jawo wata ƙasar Turawan zuwa Jamhuriyar Nijar? To a yau dai dan gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar ya warware zare da abawa dangance da wannan alakar kasar Rashin da kuma jamhuriyar Nijar din. Haka zalika ya tofa albarkacin bakin sa inda ya fayyace bambancin mulkin soja da mulkin farar hula wanda ya batutuwa da dama ya nuna muhimmancin mulkin soja wanda baya ganin zaro sai ya Tanka don haka ba zai ji tsoron Turawa ko shakkar wani ɗan ƙasa ba a jamhuriyar Nijar. Mulkin soja dai na kan gaba kamar yadda jawabi ya fito daki-daki dalla-dalla. Mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannan a hankali domin jin abin da yake ɗauke da shi. fatan mu dai Allah ya tace mu alkhairi Allah ya mana gamda katar idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode a yi sauraro lafiya eh, malam awal ai su ɗan nijar ba ma su ne sun kaci mulkin soji babu ci gaba cikin shi ba ko kuma bai kamata ba turawa ne suka ce haka nan faransa suka ce haka nan dani saboda soji suna da tauri ba zai rida ba ga gaskiya ga gabas a ce shi yamma ba zai da haka ba soji ya shakai yi shi ke yi da turawa shi yasa ba za su amince ba su son mulkin soji wannan su tura su ne suka yi wannan dinke dinke to wannan dinke dinke ya tashi nan ƙasashen mu na afirka ya tashi saboda ba mulki ne ake yi ba na gashin na ƙasa tana cin gashin kanta a'a su sun yi da su tura sun yi da son wanda suke juyawa kamar mulkin harhulla dan siyasa wanda ma za su nuna maka to mu ne mun ka azaka mun ki ga azaka in baka yi haka ba mun san wanda zamu mu musa a sarki ka sai zuciyarsu ta cika ta cika da tsoro kaga ba inda zunka ba wani dan siyasa wanda zai ce zai ma zai ma Faransa barazana ta bar kasar babu shi sun su da tsaro a san ko sun san soji sun san a soji sun san soji ba mutum bane wanda za a juyawa kamar lidde dan sun san ba mace bace amma dan siyasa shi da mace mai raba da mai da fada mutum wanda zai wadin mutum ga ba na kwarai na ba kai to zahiran ka wada mu duniya mutum nan ga wanga mutum ba na kwarai ba ku bi shi kuma gobe kai kai na an harko wanda za ka bi shi don mai raba ka da mace kai ba ta yiwuwa sai ka ji mutum shi na gayin Eh, soji soji ikon soji shi soji ba mutum bane duk akwai sojin da akwai soji wanda ya zamanto duk abin da ka takama duk abin da ka takama ya dara ka ilimi ko nawa ne bane akwai sojin da ya dara ka nan yanzu ma mutane ma akwai masu ɗauki soji ma kamar ma ba kamar ma kamar wanda kamar ba mutum ba soji mutum ne farfulla ne ba farfulla ne soji shi ne? kawai magana ba ki shafi shi mai da soji kamar ba kamar bai sa abin da shi ke yi ba kai ba mu rida da wannan mu yan kasa ba za mu da wannan ba ma ta gaskiya kayi magana an kore eh, faransa kuma an kawo rasha ai abin da ka gane ita hulɗa ko kuma yarjejeniya ai ba matsala ba ce hmm, ba matsala ba ce ai kaga sojojin mu ake duka akai kasan mali ko senegal ko a ɗauko na senegal a kawo kasan ko a ɗauko na mali a kawo kasan wannan ai idan aka duk abin da za a yi idan aka yi cikin nare da kare da kun bisa mutunci bisa mutunci bane wannan ba matsala bane da sojoji wanda aka ɗauka na sai da yawo da aka kai a mali da zaman tuna mu ne dukkan afirka da mali lokaci ya kama da status rigima aka yi kiya sun ka ba su tahiya domin ya da aka ce sojojin france ta ya kaga an yi shugaban kasar su yake ba su ta ko ina kuma sun tahi Sa'idu dan Allah ka hito ka faɗi dinga manganu na fahimta wanda mutum zai fahimci abin da kake faɗi. Wannan duka wanga manganu da kake yi wannan duka manganu ne wa'anda ya zamanto eh, na gargajiya wallahi. Wallahi duka manganun ka gargajiya ce wallahi. Babu manganu wa'anda adda fa'ida daga cikin su wallahi. Ana maka magana na amince ka amince wa gaya maka ba za a yi rajina da kasa da kasa ba Kasa da kasa ko ce kasa? ai kana da inci ba kasar rasha ba ko na ka aika guntu amma bisa reda bisa tunaninka eh? yau in kana dan kasuwa ko anin kaka saboda kana da incin ka sayo ko anin ko na ka aika je ka sayo kaya kuma ko anin kaka aika ka sayi ka sayi shi saboda incin ka ne kana da dama ai wannan ba laifi bane amma an shafe wai iwai an kore sojojin faransa an kawo rasha abu ne wanda eh, bisa ra'ayin eh, ƙasa bisa ra'ayin shugabanni na ƙasa abu ne wanda suke suke suke suke eh, dama su ce ba tilasta su aka yi ba ba ce an ka dole sai an aje muku su ba lokacin da an koro eh, sojoji na faransa daga ƙasar mali wallahi ni na imanin da cewa na imanin da Allah idan za a kira 'yan Nijar da ruwan bakin su ba za a sarki su a Nijar ba. ka nuna shigo ne saboda walaganci mutum na son kashe akwai ɗan siyasa ma wanda yake dan sun tare su kamar su ne 'yan ƙasa 'yan Nijar ba ƙasan ba ce. Duk abin da mutum zai yi gaskiyar ta sai ta tafi kuma sai ta kula ba wanda sai ta ba ta tsaisuwa. Eh ba ta tsaisuwa. Mu muna nan muna zamani amma muna jin labari ne kai to daga can babban gari nyame labari shi ke zakkan muna yanzu mu mun yi imani cewa wannan shawara ce ta 'yan ƙasar Nijar. Wallahi mun yi imani cewa wannan tunani ne na ƙasa, na ƙasa. Amma baya duk wani tunani wanda zai mun mun tabbatar cewa abu ne da amma da ba 'yan ƙasar mu suka yi wannan tunani ba an dai sa su dole ne ba inda za su suka ce suka yi. Tun da wannan tsari da aka dawo ma na ekwal na hawa guda. Wallahi inda a ce maka lokacin baya ne wanga tsari baka saka takarda shi ba domin wanga tsari tsari ne wanda kamar zai kama kasa ci gaba ai zai kama kasa ci gaba zai ba ɗumbin matasa 'yan makaranta su samu wani tunani mai ɗumbin yawa cikin kanunsu ba tunanin hmm. lakwal kadai ba zai ba su dama su bunƙasa za a samu bunƙasa abubakar za a samu bunƙasa wanda idan idan za idan a ce maka faransa har yanzu za ta ba da umarni to ba za ta rida ai wannan ba saboda ta san wannan hanya da an kabi ta eh, lakwal a dinga hawa guda ta san zai kama kasar ga za a samu wani abu cikin kanun matasa za a samu cigaba cikin al'umma wannan ai ba karamin cigaba ne amma da mutum wanda suke da hangen gaba ba hangen baya ba domin wannan hawa guda da za a yi cikin lakwal eh, karfe biyu in an kasa ko ba a ƙara zuwa kan ɗaya mutum zai samu ilimi insha Allah kuma yannan kan shi kai wajen neman direde sai shi tunanin kai mu aikin gani nake yi wa wanda in mun sauko daga lakwal gaske in kan ma aikin gwamnati ma zan samu kuma zan samu wanga kuɗi a ce ta gani eh, kamar su mutanen najeriya ai kaga yawancin su ba su damu da aikin gwamnati ba kawai da sun samu abin da suka iya rubuta suka iya wasara shi kenan ko gaji mutum zo ga aikin gwamnati bai rida saboda abin da yake samun nan ba karami ba ne tun da yau in ka diba eh, eh, sai in ce ƙananan ma'aikatu tsakanin su shan lafal hakan ga abinda ma shahi sojoji da abinda hanyar yitar wannan salar wanda ake musu ma ai salar ne wanda an riga an saita shi ne an sai tashi ne hmm, an sai tashi ne duka salar wanda ake cikin ƙasar Nijar ma'aikata kama an saita ne wanda sai ta musu an kai wanda sai haka kare sai ka ga mutum gashi hashe kare aikin bautar ƙasa amma bai sai gida bai sai gida nashi na kanshi ba eh? in ba in ba ya daidai wani lokaci in ba ya sa amma baban shi ya tana da wani abu ba sai ka iske sai a hankali saboda ai salar sai tashi akai an sai tashi ne ba inda za a yi ku ci gaba ba inda za a yi a ci gaba ma'aikacin ƙasa ya kuma ɗaukar bashi jama'a iya kuma ka bashi kan a abiya ka kai bashi kai wannan al'amari ya kamata ko da yake ai an riga an kai ƙarshe an riga an kai ƙarshe amma ƙasashe ƙasashe wa'annan masu juya mu wa'anda suka mai da amsa tari aje a bincika a gani Aje a bincika da hota su ma'aikatansu nan suke doka da hota? Aje a bincika a je a bincika ƙasashe wa'anda suke da inci mai sunan inci wa'anda suka na da ƙasashen duniya bisa reda wadda an ka hana mu mu wannan ba shi yiwa kuma mu wallahi mun tabbatar da cewa an kai ƙarshe duka Ma'aikatan ma'aikatanmu na afirka duka duka cikin cikin kunci suke gaba ɗaya yawanci su cikin kunci suke saboda ba su ba shugaban su ma wanda wanda wanda wanda yake shugabancin kasa sai tashi an kai sai tashi an kai to kana kana kana matsayinka na na na na soji ko kuma matsayinka na mushi an ɗauki kuɗi jika dari an baka farmawa ai ci gaba zai yi wuya ci gaba zai yi wuya Allah saboda jiki da jini jika ɗari ai ko cikin ko cikin ko cikin masasara ai suna tahiya a ce wai wai inci ina inci inci ko da ke mu ai mu da ja mu abu ne zaman muna da mantuwa shi wancan wakilin faransa ba ya gaya mana ba yake muna magana inci wani inci muke da shi ai in wasu sun mance in wasu 'yan ƙasa sun mance wasu 'yan ƙasa ba su mance ba eh in wasu 'yan ƙasa sun mance mun ba mance ba gaskiya ba mance ba hafizu birnin libya ai kun san soji shi shi shi na aiki ai kun san soji na aiki tun da yau tun da kaddafi ya hita cikin ƙasar libya kowa ya ga al'amarin ya koma kun ba wani abu ne su ne duka duka aikin faransa ne wannan duka kuma in mu bamu sani ba in mu bamu sani mu yi aiki da hankalinmu a na gargajiya ma ya kamata mu diba wai to wai an ce soji kai aiki da maganar tura sun ka ka tsaya kan kai nazari shin ku tura kun ce ba aikin soji bai yi shin wai su to su kasashen ita kasar libya to ya an kai ba soji bane yayin mulkin ta sa'ad da libya take cikin eh, cikin eh, warkasan kwai eh? nan ɗaya ya kamata mu ba kan amsa ya kamata badannin mu gane cewa mutanen nan masu ce mana mulkin soji ba mulki ba ne ba gaskiya suka yi ba ba gaskiya suka yi ba ba ku za ku ce mana mulkin soji ba mulki ba ne ku bari mu 'yan ƙasa ku bar mu da kayan mu eh ku bar mu da sojin soje nan namu ne uwayen mu ne nan mu ne kannan mu ne ku bar mu da junan mu mana za mu samu mafita amma ba ku za ku ce za ku ci mana eh, aikin ikon soje kai za a gane za a gane insha Allah to wannan kenan Allah shi kyauta Allah kuma ya datar da mu mai sauraro daidai a cikin wannan tasha ta mai albarka ta hausar mu tv ka saurari batutuwa da suka bullo daga bakin ɗaya daga cikin yan gwagwarmaya a jamhuriyar nijar wanda yake batutuwa akan abin da ya shafi bambancin mulkin farar hula da kuma mulkin soji kamar yadda kuka ji haka zalika ya zayyane jawabi akan abin da ya shafi alaƙar jamhuriyar Nijar da ƙasar Rasha wadda wannan alaƙa ba abu bane wanda za a tada jijiyar waya, alaƙa ce mai kyau tunda bisa yarjejeniya aka yi ta ba kamar alaƙar su da ƙasar ƙasar Faransa da kuma ƙasar Amurka ba kamar yadda mutane suke gani suke ta cewa bai kamata a ƙara jawo turawa jiki ba to don haka akwai yarjejeniya kuma ita yarjejeniya ba matsala bace in dai an yi ta haka zalika dai yayi batutuwa gaba da dama kamar yadda kuka ji a yanzu haka sai dai mu ce Allah ya iya mana Allah ya tishe mu alkhairi ya kuma datar da mu akan turba madaidaiciya mai sauraro da wannan za mu so mu ji kwamen ɗinka tsokacin ka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika mai sauraro muna sake roƙonka Idan wannan shine farko kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe. Mun gode, bisalam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV.